ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق ويهدي الى صراط العزيز الحميد malamai a cikin sahabai da waɗanda suka yi imani daga ma'abota littafi sun shaida cewa abin da Allah ya saukar maka na wahayi shine gaskiyar da babu wani kokontowa cikinta kuma yana shiryarwa zuwa ga tafarkin Allah mabawayi wanda ba a rinjayarsa kuma abin yabo a duniya da lahira